yana tabbatar da tahqiq da taqrib misali nan an gwama da Allah ya ce alam na to nan za a gwama da qad kamar yadda Allah madauki sarki kiki cewa qad aflaha al-mu'min kaga qad aflaha aflaha shi fi'ili ne madi to wannan tana me tana tabbatar da tahqiq tabbatarwa cewa tabbas qad aflaha al-mu'min lalle mu'mine sun rabauta sannan ana gwama ta da qad wadda tana nuna a takarir taqrir kamar ka ce qad qamat as-sala qad qamat as-sala ma'ana tana nuna mai taqrir ina fata an gane idan aka gwama ta da fi'ili madi ita ma tana zuwa da tahqiqi amma ban da alkur'ani in ta zo a cin alkur'ani ba ta nuna ta ba ta nuna tana nuna ta amma in ba alkur'ani ba ne to tana nuna ta takalil karanta abu kamar ka ce ya judul bakhil marowaci wanda an kasantanta gare marowaci ne sai ka ce yana kyauta ma'ana kyautar tana nufin me yana bai cika kyauta ba amma idan kan ta zo da fi'ili zai a cikin Alƙur'ani to tana tabbatar da tahqiq ba tana nuna ba ne ba tana nuna karanta ne. kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ya ya'lamu ma antum qad ya'lamu ma ba tana nuna ba haga ya'lamu fi'li mudari'i an kuma ya zo maqarunun bi qad tana nuna me tana nuna tahqiqi don wannan abu ne wanda ya ratayu da zatin kudurar ubangiji da ilimin Allah to shi ba a ce mashi shi ba sai dai mai littahaqil na tabbatarwa to shine malai yake cewa tana zuwa litaqiqi wala shakka yaqulu Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka ƙirjinka ba ai Allah madaukin sarki ya yalwata ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa sallam sharhu الشرح شرح معنوي sharhan شرحا حسيا wannan sharhi ne na ma'anawi fadadawa ce ta ma'ana ba wai a ga ƙirjin gashi ne ya zama babba ba a'a idan ba mance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da halimatu sa'adiyya ta ɗauki renan shi bayan ya ɗan girma har ya je yana kiyo tare da yara ana nan wata rana sai ga mala'ikar jibril ya zo da shi da wasu mala'ika. sai suka kama manzo Allah suka kayar da shi da so kayar da shi suka tsara kirjin shi sai suka fitar da zuciyar manzo ita kuma aka tsaga ta ana tsaga ta sai aka fitar da wani tsoka haka mai jini jini sai manzo mala'ika yake cewa wannan shine habbu shaytan rabon shaidan ne to an fitar da shi daga zuciyar manzo da haka wannan sai Allah ya fada da kirjin manzo Allah da dukkanin abubuwa na wahayi da sauransu kirjin zai dauka ba da ma'amalar manzo Allah da komai nashi da duk abunda za ka ga misali in kai ne za ka kayi zuciya ka hasal to shi manzo Allah ya cire mashi wannan zuci wannan jinin wannan abin da ke sawa duk Allah ya cire aka fitar da zuciyar aka sa zuciya a cikin wata tasa wadda take dauke da ruwan zamzam aka wanki bayan an wanke kuma aka sake mai da zuciya ta haɗe aka maida ta a cikin ƙirjin manzala sallam aka ɗinki a lokacin ne suke tare da manzan Allah yaran da suke kiyo da shi a wayancin sa'anin shi suka rugo da gudu suka zo wurin mahaifiyarsa Halima wadda take renan suka ce Muhammad adukuti an kashe shi mutanen gari da su halima da kowa aka biyo hanya ko da aka zo da shi aka zo sai aka tinkari manzalan shi ma hai ya taso yanzu ya biyo hanya zai zo gida kamannin manzo Allah da sun canza to wannan shine yalwata kirjin da man Allah madaukin sarki ya manzo Allah sallallahu saboda kun ga a wancan lokacin wahayi bai fara saukan mashi sallallahu alaihi wa sallam to shine ma yake cewa wa hadha sharru sharrun ma'anawi laysa sharhan hissiyan ba wanda za a ga cewa lalle gashi kirjin sa ya girmama ba wa sharru sadari an yakuna muttasi'an li hukmi Allah azza wa jalla binaw'aihi wannan yalwatawa za ta kasance ne muttasi'an faɗaɗawa li hukumin lahi ga hukuncin Allah madaukin sarki da dukkanin wani nau'i da za a ce ma hukunci ne na Allah hukumu shar'i hukunci na shari'a wa dini shine na addini wa hukumullahi alqadari wa huwa almasa'ib allati tahaddathu ala al-insan da kuma hukunce hukuncen Allah na musibu na jarrabawai da za su sami da Allah madaukin sarki zai kaddara sami dan adam وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى فيجد الإنسان ثقلا fi tanfidhi awamirillah domin li'anna shar'a domin da abun da aka ce wannan shari'a ce Allah madaukin sarki ya ce aikata to zaka tarar da ran dan adam tana jin nauyin aikata wannan abu zaka tarar da tana jin nauyi a cikin zartar da umarnin Allah madaukakin sarki sannan wa thiqalan fi ijtinabi ma harrama Allah sannan ran dan adam za ta ji nauyi a cikin nisanta daga cikin abubuwan da Allah madaukin sarki ya haramta li'annahu mukhalifu lil hawa li hawa nafs domin shi duk abin da Allah madaukin sarki ya shar'anta to wannan ya saba mason zuciya to ita kuma rai tana jin nauyi wurin zartar da wannan abu domin ita rai kullum abin da take kokari tana kokarin umarni ne da aikata abubuwa marasa kyau la tansharahu li awamirillah ba ta farin ciki ga bin umarnin Allah madaukakin sarki wala li nawahihi ko kuma ta yi farin ciki akan nisantar hane-hanensa tajidu ba'dun nas malai ce za ka samu wasu daga cikin mutane daidai da sallah tana nauyi a kansu kama qala Allah ta'ala fin munafiqin kama inda Allah madaukin sarki ya faɗa game da al'amarin munafiqai yace wa idza qamu ila salati qamu kusala idan suka tashi zuwa sallah wurin yin sallah za su tashi a kasale za a gansu kasalallu ne basu da ƙarfi ba wani kazar-kazar da suke yi Allah kuma yake cewa minan nasi mamala yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane wanda za a ga ta khifu alaihi musalla ba su jin wahalar yin sallah ba su jin wahala za su tashi kawai su yi ta hajjina su kai lokaci yayi بل ilaiha wa ويترقب ta كما kama النبي Nabiyu Sallallahu alaihi Wasallam. za a ga kullum su abin da suke kwari sha'awa ma suke suna shauki jiran ɗaya suka a ce lokaci ya yi jiran ɗaya suka a ce gashi na za a yi sallah za a ga sun tashi sun kimtsa kafin lokaci za shiga masallaci su yi na filfili su jira domin kwaɗayi da samun ladar da ake samu don manzala sallam ya gaya mana cewa duk lokacin da mutum ya yi arwalla ya fito daga gidansa ya hito daga gidansa zai je masallaci ba abin da ya to da shi daga gidansa sai wannan sallar to babu wani tako da mutum zai yi face Allah ya share masa kurakuran shi kuma ya daga darajar shi haka idan ya shiga cikin masallaci ya yi sallar nafila ya zauna yana jiran lokaci ya yi neman ya zo a tada sallah to wannan zaman da ya yi zama ne na sallah ana na ana rubuta mashi ladar sallah to babu mai samun wannan sai wanda yake mumin malam Mandala sallam yana fada a cin wani hadisi yana cewa ju'ilat qurratu aini fi salat an sanya sanyi idanuna a cikin sallah natsuwa da komai an sanya ta a cikin sallah Malam ce idan kenan fashar fihi thiqal ala nufus kenan da abin da yake shari'a ce an shar'anta shi to yana da nauyi ga rayuwa fashinabun muharramat nisantar abubuwan da Allah madaukin sarki ya shar'anta fa ba'dun nas yahwi ashiya muharrama da yawa za ga wa'yansu mutane suna aukawa a cin abubuwa masu yawa wa'anda aka haramta ka zina kamar yin zina wa shurbil kham da shan giya wa ma ashbaha zalika da abun da ya kama da wannan sai wannan nisantar wa'annan abubuwan sai ya nauyi gare su malam kuma ya ce wa minan nasi akwai daga cin wa'insu mutane yan sharabu sadarabu za a ga ƙirjinsa ya faranta ya yalwanta ya ji daɗi da dalika idan allah ya ce mai ikada idan Allah ya ce bari gaza wa an amma haram Allah za a ga ya nisanta daga barin abin da Allah madaukin sarki ya haramta mala yace ce wanzur ila yusuf alaihi salam ka yi dubo ka kai kallo kallo na fahimta na nazari kallo na ɗaukar darasi game da abin da ya faru ga annabi yusuf alaihi salam lamma da atul aziz lokacin da wannan matar ta wannan shugaba wannan sarki ko wannan ministan ta kiraye shi daga ita sai cikin ɗayi daga shi sai ita ta kiraye annabi yusuf ba da an ghallaqatil abwab bayan ta kukkulle kofofi malamai suka ce ghallaka fi'ili ne na daga fa'ala ma'ana yana nuna kofo kofa ce bayan kofa kofa ce bayan kofa an rufe waccan an rufe waccan an rufe waccan ta yadda bayan da za a ce wani ya shigo wurin da an rufe wannan kofa sai wannan da an rufe wannan sai wannan kofofi ne ga sunan bayan ta rufe wayannan kofofi wa qalat haytalak haytalak wa tahayyat lahu bi ahsani malbasi wa ahsana sura ta yi shiri ga annabi yusuf da dukkanin mafi kyawun sutura ta yi shiga mai kyau da dukkan wata sura wadda za ta jawo hankalin dan adam duk ta yi wannan shigar ta ce ma annabi yusuf haitalan ma'ana ƙara surina ka zo mana ka matso annabi yusuf ya ce ƙala ma'adar ya ce a'udhu billahi ina neman tsarin allah ista'adha bi rabbihi annabi yusuf ya nemi tsarin ubangijin sani li'anna hadhihi halu domin wannan da ya samu kanshi hali ne ko kuma wannan tarkon da ya samu kanshi tarko ne mai wahala hita a ce shabun wa mura'atul aziz gade shi saurayi ne kuma ga matar sarki kuma ga irin shigar da ta yi wa makanul Khali wuri ne wanda ba wanda ke ganin su wa Aminu wuri ne wanda ba wanda ke iya shigowa to in ba tsarin Allah ba wa ke kare shi mala ce wal insanu bashar wa rubbama tasawwala lahu nafsahu an yaf'al kuma gashi dan adam dan adam mutum dan adam so da yawa ran shi zata sawwala mashi cewa ai aikata kaza kai kaza mana shedan yana ribantar mutum shine Allah ya ci gaba da ba mu wal qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi to wannan abun da ya sai Allah madaukin sarki ya kimsa masa jin tsoronsa ya nemi tsarin Allah da ya nemi tsarin Allah sai Allah ya kare shi ya zo a cikin sahihul bukhari daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa yana ba mu labari yana cewa sab'atun akwai wa'yansu mutane guda bakwai yudhilluhumullahu fi dhillihi Allah zai masu inuwa a cikin inuwarsa yawma la dhilla illa ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah rana ce mai tashin hankali rana ce da Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar rana ce da za a canza ƙasa wannan da muka san wannan ƙasa za a canza ba ita ba ce ƙasa ce wadda Allah madaukin sarki zai canza wadda ba a taɓa zubar da jinin wani a bayanta ba ƙasa ce wadda ba a taɓa yin sabo a bayanta ba Allah madaukin sarki zai canza wannan ƙasar da kuma sammai da muka sani wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane za su fita za su fito daga kaburburansu zuwa wurin Allah madaukin sarki ranar hisabi rana ce da kowa zai fito babu sutura ko dan fant ba wanda ke da shi ba abin da mutum zai halatto da shi a wannan wuri sai aikinsa rana ce da Allah madaukin sarki zai sassauto da rana wannan da muka gani ta zo daidai kwakwalen mutane rana ce mai tashin hankali ranar da za a ga wani zufansa da zai rika kwararowa a jikinsa wani zai kawo bakin dugadugin shi ya tsaya sai ya lume sai ya rufe dugadugin shi wani za ka ga zufansa sai ya rufe gwiwarsa wani za ka ga zufansa sai ya kawo daura da kunnen shi ba inda ake gani sai na shi sai hancin shi da wasu amma kunne da a rufe shi ma'ana kenan zufan shi ya lume shi rana ce wadda kowa ke neman ɗauki to da za a yi ma nan ɗaukin allah ya yi masu inuwa da inuwa al'arshinsa inuwar da allah ya halitta to su ne nan mutane guda bakwai allah ya sa cikinsu na farko sai ce imamun adilu shugaba adini wanda yana adalci ga da aka ba shugabanci idan aka ce shugaba adili kada mu ta kai a ce ai shugaban kasa gwamna ciyaman a'a duk wanda aka ba hedin din wata ma'aikata duk wanda aka ba kula da wani abu a matsayin shi ne shugaba to sunan shi shugaba mutum biyu ne kake shugabanci gidanka sunanka shugaba matanka guda biyu da suke ka da 'ya'yanka to sunanka shugaba to in kai masu adalci ka zartar da adalci a tsakaninsu haƙoƙansu da ke a kanka ka ba su mai gaskiya ka ba shi gaskiya shi mara gaskiya ka ba shi rashin gaskiya shi to za ka tashi a cikin inuwar allah a ranar da kowa ke buƙatar inuwa na biyu wa shabun na sha'afi da saurayi wanda Allah madaukin sarki ya mai gyaɗar dogo wanda ya tashi a cikin ɗahar ubangiji shi duk wani haraka ta shashanci ba ka samu shi shi ne yi wa iyayen shi ɗaya duk abin da iyayen suke so zai yi abin da ba su so zai bari duk wani shashanci allah ya taimake shi zai nisantar da kanshi to wannan shi ma zai tashi cikin inuwar Allah domin mun san idan mutum yana cikin samartaka to lokaci ne da shedan ke kwankwasa mashi kowa lokaci ne da shedan ke kawata mashi abubuwa da ƙarhinka da ƙuruciyarka lokacin da yake da iya magana lokacin da yake iya sa sutura ya je da ruwaccen ya yi hira wajen waccan ya yi kaza ya yi kaza to irin wannan shi ma zai tashi cikin inuwar Allah a gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da yake shi zuce shi kullun tara ta da masallaci me ake nufi shi kullun zaka ga lokacin sallah kawai yake jiran ya je sallah duk inda ake wani darasi wa'yansu karatuttuka za ka ga za ka same shi shi ne karatun alkur'ani shi ne itikafi kamar wannan lokacin har jiran yake ramadana ya zo a ce wa'annan goma na ƙarshe sun zo shiga masallaci da sunan itikafi ne karatun alkur'ani ne zikirorin manzo Allah shi shine yin sallar nafilfili wannan mutumin shi ma zai tashi a cikin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah madaukin sarki wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutumin da wata mata ta kirawo shi sai aka sifanta wannan matan da wayansu sifofi da duk mace da ta cika wayannan sifofin to sai wanda Allah ya kiyaye sai ya ce na farko zatu mansubi tana da matsayi matsayi tana da matsayi ma'ana matsayi zai daukan tana da mukami tana da kudi sannan waje malin kuma ga ta da ɗan karankin kaga duk wasu hanyoyi da za ta bi ta jawo shi wancan mutumin ko shi wancan saurayi zuwa alfasha ko tana da wayannan damammaki za ta yi amfani da kudinta ta ba shi kudi domin jawo hankali shi kilan tana iya saya mai mashin tana iya mai kaza tana iya mai kaza kuma ba gata ba ugli ba ci mai kyau ci. za tu jamalin faƙala ce mata inni a khafullah ni kam ina jin tsoron Allah ba zan iya wannan alfashin ba to shi ma wannan zai tashi a cikin inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah shi ubangiji sai na hudu wa rajulani tahabbani fillah tahabbani fillah da mutane guda biyu waɗanda suka yi soyayya su suka kulla soyayya su don Allah suka yi soyayya don Allah istama'a alaihi kuma suka haɗu akan yin wannan soyayya don Allah Wata farraka alaihi kuma suka rabu akan yin yi don Allah ya zama sun haɗu haɗuwa ce ta Allah domin inda abin yake duk wata tara wanda ba ta Allah ba ta sai an rabu kuma ba ta daɗewa amma taron da take ta Allah ce to za a ga ta daɗe kuma ko da an samu saɓani za a ga Allah ya ba su mafita sun gyara tsakaninsu amma duk taron da ba ta Allah to kololuwarta kila in ta daɗe kila ana samun kuɗi a ce mata wata shida ma ba ta shekara guda to amma taron da take tare ce ta Allah to ita kan za ta jure kuma za ta dade kuma ko an samu sabani sai an gyara sabani na an ci gaba da yinta sai na gaba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu da mutumin da zai ba da wata sadaka zai ba da wata kyauta ya ɓoye ta ta yadda har lokacin da zai ba da ita da hannun shi na dama to da hannunsa na dama ba ta san me ba da malamai suka ce kamar irin misali waɗanda za ka ga ba su ba da abubuwan sai cikin dare za su je su kwankwasa za su kwankwasa sai ana kwankwasawa kawai mutum na yatuwa za su damka mashi ba tare ma da sun bari ya gane kowa ba ce a'a shi ne wanda ba zai ba mutum ba ba zai ba da kyautar shi ba don a gani a yaba a ce yana yi don kyautar da tafi shi ne kyautar da ka yi ta ba tare da wanda kan ba ya tozanta ba tare da ka don mutum ya muzanta ba to wannan kyautar ita ce kyautar da Allah ya fi so kyautar da babu ne a cikin ba kyautar da sai an tara mutane ba ka tashi ka ce a saurara a baka sifika ka ce ka ba da kaza na ka ba shi na ka ba shi kaza wannan kyautar tana da haɗari ba wai ina cewa ka ta bane amma tana da haɗari tana da wahalar kauce mariya da haka ana son idan mutum zai ba da abun shi na farko dai ya roƙi Allah ya bashi tabati ji don Allah sannan idan ka yi abinka don allah to shi kenan babu ruwanka da wani abu ko da saɓani ya auku tsakaninka da wannan ka kar ka zo cikin mutane ka cika mutane ba su da kirki ka duba hanani na mashkada na nan na mashkada na mashkada na mashkada gaban mutumin nan in dai dan Allah ka yi to shi da kan shi zai je ya gaya mutane cewa ne ya mini kaza ne ya mini kaza ne ya mini kaza duk ranar da ya rashin mutunci su mutane za su la'ance shi shi amma dai baka da mutunci ba kai bane kace ya maka kaza lokaci kaza ba kai bane kace ya baka abu kaza to in dai kayi dan Allah to kawai ka ban ma Allah kar ka zo ka tozarta mutum gaban mutane ka ce ai ni nan ba kaza ni nan ma kaza ni nan ma kaza to wannan lada da kai wallahi ta lalace don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha karka zo kana goranta mashi karka zo ka cutar da shi cikin mutane don ka bashi na ba ta an gane to shine yake cewa da mutumin da ya sadaka da wani abun sadaka fa akhfaha ya buye ta lokacin da zai bada hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dhakara Allah da mutumin da ya amba ya tuna Allah khaliyan yana shi daga shi sai shi kawai ya tuna Allah ya tuna Allah ta hanyar kila akwai wani abun laifi da yana gani in ya hada da Allah akwai matsala ya tuna Allah ta hanyar irin tanaji-tanajan da Allah ya yi na lahira ya tuna Allah ya tuna cewa akwai mutuwa yanzu in ya mutu bai san me zai tare da sa ba fafadat aina kawai sai idanunsa suka ci gaba da kwararar da hawaye saboda tsoron Allah to shi ma wannan yana daga cikin mutanen da za su tashi a cikin inuwar Allah a ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa malai ke cewa wa shahidun min hada abunda har shahid a cikin wannan yake cewa rajulun da atu mar'atun zatu mansibin wa jama'a faƙala inni a Allah da mutumin da wata mata wadda ta cika sharaɗin da ta halakar da mutum ta cika su ta kirawo shi sai ya ce ni kam ina jin tsoron Allah ba zai yi wannan alfashin ba فشرح الصدر لحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي da ai yalwanta kirji ga hukunci na shari'a shine karɓar hukunci na shari'a kaga wannan Allah ya yalwata kirjinsa ta yadda Allah madaukin sarki ya ba shi dama da iko na karɓar wancan hukunci na shari'a da Allah ya hana shi aikata wancan albashin warida bihi kuma yayyade da wannan abin da Allah madaukin sarki ya hukunta mai cewa kada yi wannan alfasha. wamtithaluhu kuma ya riki wannan abin da Allah madaukin sarki ya hane shi wa an yaqul alqa'ilu sami'na wa ata'na shine mai fada mutum ya ce naji kuma yi da'a ga wayannan dokokin Allah malai ce wa anta bi nafsika ahyanan tajidu qalbaka munsharihan li'ibadati li'ibadati taf'aluha bi suhula malik cewa kai a karan kanka dan adam wata rana za ka ji rayuwarka za ka ji zuciyarka allah madaukakin sarki ya yalwanta kirjinka ya yalwanta ta ta hanyar za ka ji barka je ka aikata wata ibada kuma za ka ji ka aikata wannan ibada da sauki babu wata wahala yanzu misali wannan sallar da muke ta tarawih za a ga yanzu muna sha takwas ga wata sha bakwai da suka wuce wani ya yi kaga ƙwara uku yi. akwai wanda ba ko guda da ba wai saboda mai shi bai iya wahala yake ji akwai wanda shi jiran ɗaya yake a ce lokacin ta yayi za a ga ma har ya riga liman masallaci saboda me Allah ya ta kirjin ya ji wannan abu bi da wahala abu ne mai sauki gare shi Allah ya ƙara ta kirjin kira zama mala ya ce za ga ya aikata wannan abu ba tare da wahala ba zai aikata shi bi hula da sauki wankiyadu zai jawo ya aikata wannan aiki na Allah wa tumanina da kuma natsuwa wa rida kuma zai da bejin wahala wa ahyanan mala ce wani lokaci kuma bil za a samu akas to da mutum zai ji wannan abun ya yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyar shiga da aikata wannan sabon فإذا fi shakas الاختلاف fa ma bi فما bil بالأشخاص to idan misali a ce shi wannan mutum ɗin wanda za a ga Allah madaukin sarki ya yalwata kirje shi har ya kai abubuwan da Allah madaukin sarki ya wajabta mashi yana jin bijin wahala zai tashi bi hula da sauki kuma ya jawo da nutsuwa ya aikata wannan abu idan har yana samun akasi a ce wani lokaci zuciyar shi za ta umarce shi ya aikata wani abu to ina ga wanda ba yalo take jin shi ba daga shi kullum zai kasance cikin akasin haka ma'ana kullum zai aikata abubuwa wayanda Allah madaukin sarki ya hani mala yake cewa anna bawa zai ce ana abdu wallahu rabbu ni bawa ne shi kuma Allah shi ne Ubangiji ya fa'alu ma ya sha yana aikata abun da ya so hadar rajul alladhi ala hadhihi hal sai ya kunu da'iman fi sururin shi wannan dan adam ɗin wanda Allah ya yalwata masa kirjin shi to kullum zai kasance cikin farin ciki ga duk abin da Allah madaukin sarki ya umarni ya aikata la yabtamu wa la yahtam bai kosawa daga wannan aikin da Allah madaukin sarki ya ce aikata kuma bai samun damuwa huwa ya ta'allamu ya aikata wannan abu ya ta'allam zai ji wahala لكنه la yasiru ila an يحمل hamman أو ghamman ولهذا جاء في الحديث hadith dan haka ba zai kula ba ba zai damu ba kawai zai zartar da wannan abu duk wayannan damuwoyin ba zai kula da su ba zai zartar da al'amarin ubangiji shi yasa ya zuwa cin cikin hadisi ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min yace akwai abun mamaki akwai abun sha'awa game da al'amarin mumini wanda Allah ce inna amrahu kullahu khair shi al'amarin mumini gaba ne alkhairi shi mumini bai tabewa in dai mumini ne to bai tabewa manzo Allah sallallahu sallame yake cewa in asabathu sarra shakara idan wani abun farin ciki ya same shi Allah ya kaddare shi da samun wani abun farin ciki abin da ya nema kuma ya samu shakara sai gode ma Allah fa kana khairan la sai wannan abin ya zama alkhairi gare shi Idan sharaha sadar ya'ani tawassa'a idan Allah ya yi yalwata kirjinsa to wannan abun zai zama masa alkhairi in asabatu darra in kuma wani abun da bai so ya same shi sabar sai haƙuri afwan ya ce ajaban li mu'min akwai abin mamaki game da al'amarin mu'min inna amrahu kullahu kai. shi al'amarin mu'mini gaba ɗaya al'amarin mu'mini alkhairi wa laysa zalika illa lil mu'min kuma babu wannan abun bai samuwa ba wanda ke da wannan sai mu'mini in asabatu darra idan wani abu wanda bai so wanda a wurin shi abu ne na cutatarwa wanda bai su mara daɗi ya same shi sabara sai ya haƙuri Faka khairan la sai wannan abu ya zama shi alkhairi domin duk lokacin da abu ya same ka wanda baka so kai yi haƙuri kan mai da abun a wajen ubangiji to sai Allah ya baka lada kaga alkhairi wa in asabathu sarra idan wani abun farin ciki wani abun jin daɗi ya same shi shakara zai gode wa Allah ya ce alhamdulillah fa kana khairan la wannan abin sai zama masa alkhairi to babu wanda ke da wannan sai mumini me yasa ya samu wannan saboda Allah ya fara da kirjinsa ya yalwata kirjinsa na hanyar karɓar gaskiya da duk abin da Allah ya kaddaro masa ya yadda zai rubuta wannan abu idza sharaha Allah idza id domin sharaha Allah sadar sharaha sadar id domin sharhu sadar yalwar kirji ya'ani tawassa'athu Allah madaukin sarki ya yalwata masa kirjinsa Allah madaukin sarki ya shirya ya shirya masa kirjinsa ahkam illahi shar'iyya wal qadariyya na karɓar hukunce hukuncen Allah na shari'a wanda Allah ya kaddara masa cewa ka yi kaza ka bar kaza su ne a hakamun Allah shari'iyya qadariyya kuma wa'inda Allah ya kaddara su same shi na abun da yake so ko bai so to Allah ya yalwata wannan kirjin wannan kirjin duk abin da ya zo zai karbe shi la yudiku bi ahkamillahi ba zai samu kunci ba game da karɓar hukunce-hukuncen Allah wa nabiyuna muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahul lahul hafdul wafir manzo Allah sallam yana da rabo mai gwabi mai yawa min dalika game da yin haƙuri idan Allah ya jarrabe shi da wani abu wali hada da haka samu da Allah ta tajidu atqan nas lillah manzo Allah sallam ya fi kowa jin tsoron Allah babu wanda ya kai manzo sallam jin tsoron Allah babu wanda ya kai manzo sallam tsayuwa da al'amarin ubangiji babu wanda ya kai manzo Allah yin haƙuri da kuma haƙuri da abin da Allah madaukin sarki ya kaddara mashi ماذا فعل الناس به حين قاموا بالدعوة وماذا يصيبه من الأمراض da duk abun da wani zai tashi ya haɗu da shi na jarrabawa. kamar irin masu da'awa masu ƙoƙarin faɗawa mutane gaskiya to duk wani ƙalubale da malami zai samu da wasu adawa da za a yi da shi da wani zagi da za a mashi to ya yi haƙuri ya jure manza Allah ya haɗu da sama da haka manzo Allah sallallahu har me har hakoran manzo Allah an karya su saboda me saboda kira wurin da'awa a bi Allah madaukin sarki an jefi manzo Allah sallallahu lokacin da ya je Ta'if yana kiran su zuwa ga Allah madaukin sarki an jefe shi har sai da jini ya farara ya cika kofin manzo Allah sallallahu duk wajen mu duk wurin da'awa don haka duk wani kalubale da malami zai hada da shi in dai wurin kira ne zuwa ga Allah to yi hakuri wanda Allah ya haɗu sama da haka haka da duk wani mumini da zai samu wata jarrabawa ta rashin lafiya to ya yi haƙuri manzo Allah sallam yana haɗuwa ko ya haɗu da sama da haka sallallahu alaihi wasallam hatta innahu yu'aku kama yu'aku kama yu'aku rajulani minna har rashin lafiyar da manza Allah yake yi to tsananin rashin lafiya ana ninka ta gwargwadon rashin lafiyar mutum biyu daga cikin misali in za ka yi rashin lafiya tsananin rashin lafiyar da za ka duk irin tsananin rashin lafiyar da za ka shiga to shi manza Allah in yi rashin lafiya ana ninka mashi amma sai ya haƙuri sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisi yace haltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na shiga wurin manzon Allah ko da na shiga wajen shi wa huwa yu'ab yana cikin tsananin ciwon rashin lafiya faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzo Allah innaka tu'aku wa'akan shadidan ya rasulallah lalle kai kana fama da rashin lafiya mai tsanani kala sai manzo Allah ce ajal sai ce haka ne sai manzo Allah ce inni u'aku kama yu'aku rajulani min ni nakan haɗu da tsananin zafin ciwo na rashin lafiya wanda rashin tsananin da nake haɗuwa da shi na rashin lafiya kamar irin tsananin rashin lafiyan da mutum biyu daga cikin zai haɗu da shi tamaman da Allah ne yake sai ya haƙuri da fatan Allah madaukin sarki ya ta kirjin mu wurin karɓar gaskiya ya ta kirjin mu wurin karɓar hukuncin Allah wanda ya ɗora muna na bin umarninsa da kuma hannuwa daga hana Allah ya yalwata kirjinmu ta hanyar hukuncin Allah alƙadari wanda ya ƙaddaro ya same mu ko na rasa abu ko wani musiba ta sayan mutum ko wata rashin lafiya ko rashin wani abu Allah ya yalwata kirjin mu karɓar wannan abu abin da na faɗa daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada ni da ku baki dai abin da na faɗa a kuskure Allah ya fi min kuma ya shafe shi a cikin zukatan ku baki dai muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu zaman lafiya da wamamme a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara muna roƙon Allah madaukin sarki ya kawo mana zaman lafiya ya dawo mana da zaman lafiyar mu da aka sani a jihar Zamfara ya Allah muna roƙonka wa'annan bayina ka masu wannan aiki Allah bayinka ne Allah muna roƙon musu shirya a wurinka Allah ka shiryar da su ka ganar da su abin da suke abu ne mara kyau su daina Allah ka shirya su Allah ka shirye su ka ganar da su su daina wa'anda kuma suke hannu an kama su muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare musu mutuncinsu da lafiyarsu Allah kuma ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalansu ya Allah muna roƙonka duk wanda ke da bukata wannan wuri Allah ka biya masa duk wanda wani abu ya dame sa Allah kai ki yayi damuyi Allah ka yayi mana baki daya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh